قيوم السماوات والأرضين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya ara mana rayuwa zuwa wannan safiya ta laraba goma ga watan ramadan 1440 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan mayu na 2019 miladiyya نسأل الله خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بالله من شر ما فيه وشر ما بعده على بركة الله تعالى ومشيئته ذا متشقب تفسير na alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan kamar yadda muka saba a wannan masallaci na darul islah a daga suratun rahman inda muka yi wakafi jiya insha Allah za mu dora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan da ya yabi kansa ya kuma yi bayanin wasu daga cikin ayyukansa da siffofinsa tun daga farkon wannan sura mai girma ta ar-rahman da kuma irin ayyuka wato na rububiyya wanda allah subhanahu wata'ala yake banta da su tun daga halittar dan adam da sanar da shi alkur'ani da sauran dangogi na ilimi da kuma sanar da shi harshe da furci wanda yake iya bayyana abin da ke cikin ransa da umarni bisa tabbatar da adalci ta hanyar yin aiki da skeli ko ma'auni da kuma gargadi wajen tauye mudu ko ma'auni sannan allah subhanahu wa ta'ala ya gangaro wajen bayanin halittar ƙasa da kuma yadda allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ta ya kuma sanya kayayyakin morewa rayuwa a ban ƙasa tun daga dangin kayan marmari da dabinai ma'abota kwanso da sauran abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halitta domin jin daɗin ɗan adam kamar yadda yake shafi fakihatun a cikin ƙasa akwai kayayyakin marmari kala kala kala kala wannakal da kuma wato bishiyoyin dabinai zatul akmam ma'abota kwanso wanda kake gani da Allah subhanahu wa ta'ala wato yake halittar su waɗannan kayan marmari kamar dai yadda ake halittar ɗan adam a cikin cikin mahaifa ko cikin cikin gyatumarsa يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث to haka su ma dangin 'ya'yan itace Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su wasu a cikin kwanso kamar shi dabino ɗin kamar irin su gyada wanda sai ka ɓara sannan ka da ainihin 'ya'yansu duka wannan yana daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala na gwaninta da kuma buwaya hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani dangane da nau'uka na kayan marmari da kuma 'ya'yan itace walhabbu Allah shine ya halicci dangin ƙwayoyi kuma kamar yadda aka sani akwai kwaya-kwaya irin kwayar gero ko kwayar alkama ko alhabbu dai akwai alhubub kamar daga alhabba wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratamin wala yabis to Allah shine ya halicci waɗannan ƙwayoyi ɗin da za ka shuka su su shiga su riɓe su ainihin fashi su fito su zama wata sabuwar halitta waɗannan ƙwayoyi waɗanda suke ma'abota wato ainihin ƙwallo idan za fito da abin gwari-gwari da kuma arraihan waɗanda suke ma'abota ganyayyaki ko ko waɗanda suke ma'abota kamar fulawoyi masu ƙanshi duka yana daga cikin nau'ukan halittar Allah subhanahu wa ta'ala ta karan farko sai Allah ya ja hankali cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban shin kam wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku ku aljanu da mutane kuke ƙaryatawa ko kuke jayayya a kansu ayyuhan nasu waljinnu zukirat هذه الآية أو هذه الصيغة إحدى وثلاثين مرة wannan aya ko wannan yanki na aya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani nau'i ne na ni'imomin ubangijinku kuke ja in ja ko kuke karyatawa an maimaita irin wannan aya kusan sau 31 cikin wannan sura wal istifhamu fiha littaqrir wannan tambaya da ake yi ba amsa ake nema ba tambaya ce ta a tabbatar da gaskiyar wato wannan ma'ana kuma domin ɗan adam da aljani su shiga taitayinsu su ƙara tabbatar da cikakken ikon allah subhanahu wa ta'ala da kuma tilin ni'imominsa da ya kwararowa ɗan adam da kuma aljan أولا الدنيا لما روى الحاكم عن جابر قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا لا الجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد إمام الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله يا رويتو دقى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه تشيوى manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta musu wannan sura ta Ar-Rahman har sai da ya kai ƙarshen ta sannan sai ya ce ya nake ganin ku kun yi shiru jugun-jugun ba ku ba da amsa ba ya ce lal jinnu kanu ahsana minkum radda wallahi aljanu ma sun fi ku kyakkyawar amsa ma karatu alayhim hadhihi al-aya duk lokacin da na karanta musu wannan aya ta fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban sai sun ba da amsa da cewa wala bi shay'in min ni'amika rabbina nukadhib ba ma ƙaryata ko ɗaya daga cikin ni'imomin ka ya ubangijinmu falakal hamdu don haka godiya ta tabbata gare ka ubangiji ya ambato jerin gwanan ni'imomi da kuma wato baiwa kala-kala da ya halitta a ban ƙasa domin jin daɗin rayuwar musamman ɗan adam da aljani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ja'alna fiha ma'aish mun sanya dangin kayayyakin morewa rayuwa a ban to duk sanda Allah ya ambaci wani nau'i na ni'imarsa sai kuma ya kawo wannan tambaya fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban kaga an ambaci halittar ɗan adam da sanar da shi alkur'ani da kuma koya masa furci da hore masa rana da ainihin taurari wanda suke kai kawo saboda maslahar halittar da ke rayuwa a ban ƙasa domin suna buƙatar hasken rana da kuma sinadarin da ke cikinta hakanan da yadda allah ya ɗaga sama ya kuma saukar da ma'auni domin daidaita rayuwa duk waɗannan nau'uka ne na ni'imomi da kuma wato yadda rayuwa za ta tafi ɗoɗar a ban ƙasa ba tare da cikas ko tasgaro ba da yadda allah shimfiɗa ƙasa ya sanya kayayyakin bukata na rayuwa a cikinta da kuma yadda allah halicci dangogin kayan marmari da kuma amfanin gona duk waɗannan jerin gwanin ni'imomi ne ko sannan sai kawo wannan tambaya cewa fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadhiba wato da wace ko da wani abu kuke karyata ayoyi ko ni'imomin ubangijinku sannan sai Allah ya dora da cewa khalaqal insan min salsalin kal Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya halicci asalin ɗan adam wato ubanmu kenan annabi adam huwal muradu bil insan huna wa kazalika jinsil insan allah shi ne ya halicci ɗan adam wato tun da kan annabi adam wanda yake shi ne abul bashar da kuma sauran jinsin ɗan adam da sauran halitta ma gaba ɗaya allah ya halicci mutum min salsalin daga ƙonannen yumbu wanda ya bushe ya sandare ya daskare wanda idan an kyankyasa shi ka ji yana fidda sauti kalfahar kamar dai wato in ka ƙwanƙwasa tukunyar da aka kona ta ta ƙasa ai ka ji tana fidda wani sauti na musamman to kamar daga irin wannan shine asalin tushen halittar ɗan adam wa khalaq aljanna shi ko aljani abal jinni wa huwa iblis wato uban aljanu shine iblis Allah ya halicce shi min marijin min nar wato daga harshen wuta wanda yake tsantsar wutar babu gaurai na hayaki ko kuma wato garwashi yadda dai harshen wuta yake idan tana ci ganga ganga wannan shine sinadarin da Allah subhanahu wataala ya halicci asalin aljani daga gare shi fabi ayyi ala kuma tukadhiban da wani abu kuke karyatawa ne ya ko mutum da aljanu daga cikin ni'imomin ubangijin kaga anan an ambaci asalin halittar ɗan adam da kuma sinadarin da aka halicce shi da shi sannan an ambaci asalin halittar aljani da kuma asalin sinadaran da aka halicce shi da shi wannan daga yimbu ko daga ƙasa wannan kuma daga wuta wannan shi ne ya jazawa iblis girman kai da jin cewar wuta ta fi ƙasa saboda haka don me wuta za ta rankwafa wa ƙasa ta gaishe ta amma kuma wannan kiyasun fasid tunani ne wanda yake bauɗaɗɗen rushashi saboda idan kai mu na tsakanin ƙasa da wuta wanne ne fa amfani ƙasa a kan ƙasa ake rayuwa a kan wuta ake rayuwa ko a kan ƙasa misali a kan ƙasa ake gini ko da wuta ake gini shin a ƙasa ake shuka ko a cikin wuta a samu abincin da za a ci idan mutum ya mutu a cikin ƙasa ake binne shi ko a cikin wuta da cewa akwai wanda lissafin su ya wargaje suke ƙone su babbake gawar ma gaba ɗaya ko ta haga azaba kenan tun daga duniya haka kuma duk bukatun ɗan adam da yake juyewa haga ƙasa tana shanyewa tana rufa masa asiri saboda haka haka ne za ka yi ta lissafi ɗabi'ar ƙasa ɗabi'a ce ta hankali da haƙuri da juriya ɗabi'ar wuta ɗabi'a ce ta wauta da ta'adi da wato babbakawa da ragargazawa ko da haka duka wannan yana nuna mana cewa ashe a ƙasa ta fi amfani fiye da wuta ballantana har a yi tunanin cewar bai kamata wuta ta rankwafa wa ƙasa ba ala ayi hal wannan yana daga cikin ni'imomin da allah subhanahu ta'ala ya yi wa waɗannan tagwayen halittu aljanu da mutane da kuma wato zurriyarsu na'am رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da zana ayyukansa domin jan hankalin bayi su sakankanci kuma su sallama su yi saranda. Rabbul mashirikai ne, Allah subhanahu wata'ala shi ne Ubangijin mahudar rana guda biyu. wa rabbul maghribain haka kuma shine ubangijin mafaɗar rana guda biyu mashriqu shita wa mashriqu sayf wa kadhalika al maghribain wato mahudan rana kamar da aka sani wata ran za a ga ta hudu daga gabar sak wani lokacin kuma daga kusurwa wannan ya danganta da bambancin yanayin da ake ciki na bazara ko ko lokacin zafi waɗannan ne dalilan da suka sa wato mahudar rana takan canza haka kuma mafaɗarta wani lokacin haga ta faɗa a yamma sak wani lokacin kuma haga ta faɗa a kusurwa to duka wannan tsari ne na Allah subhanahu wata'ala zalika taqdirul azizul alim don haka wannan abin jan hankali ne da kuma izina musamman waɗanda suka san ilimin sararin samaniya wato ilmul falak da kuma abin da ake kira astronomy a halin yanzu yanayin ilimin sararin samaniya da yadda halittun da ke sama irin su rana da taurari da wata suke kai kawo da canjin yanayi da waɗannan masaukai nasu al al'abraj wal manazil Ah, irin su jadiyu irin su akrabu irin su sumbula da makamantansu guda goma sha biyun nan da kashe-kashen taurarin da ke sama wato abin da ake kira da suna galaxies a yanzu a ah, kowane rukuni da gungu za a ga akwai ilimi na musamman da kuma bajinta ta musamman da ke cikinsu musamman wanda ya karanci wannan ilimi idan musulmi ne zai ƙara girmama Allah da kuma sakankancewa cewa akan cikakken ikon Allah subhanahu wa ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani abu ne kuke ƙaryatawa na ni'imomin ku ya ku aljanu da mutane ai a ni'am نعم ربكما الذي دبر لكما هذه ko وهذه التدابير العظيمه ma'ana ni'imomin ubangijinku wanda yake gudanar da al'amarin halitta wannan gudanarwa mai girman gaske kuma mai ban mamaki tukazziban ai bima fi zalika min alfawaid al'azima allati la tuhsa كاعتدال fusul wa الفصول ma ما يناسب كل فصل فيه أو بغير ذلك shin kuna ƙaryata yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanar da al'amuran rayuwa da kuma canjin yanayi da yadda iska take kaɗawa da kuma daidaituwar iska ɗin ita kanta iskar bazara daban da kuma iskar damana daban da lokacin da iska take kaɗawa ta yi kudu da sanda take kaɗawa ta yi arewa da kuma wato zawar yanayi na bazara da kuma na hunturu ko na rani da damana da kuma yanayin saukar ruwan sama duk waɗannan na daga cikin ni'imomin ubangiji da kuma halittarsa marajal bahraini yaltaqiyan sannan kuma allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya raba tsakanin koguna guda biyu al'adbu wal milh kogin da yake da ɗanɗano mai gardi mai daɗi walmilh da kuma ruwan da yake na gishiri-gishiri ni fi ra'ayil ayn a zahiri a ganin ido za ga kamar a hada suke amma kuma Allah ce huma barzakhul la yabghiyan a tsakankaninsu akwai wani shamaki da kuma kan dagarki na ikon Allah subhanahu wata'ala wanda ba sa cakuda ko su gauraya ko ko wannan ya danne wannan ko ya rufe wannan duka sai ka je majma'al bahrain inda waɗannan koguna suka haɗu za ka sha mamaki ko da ka ɗebi wannan ka watsa a nan sai ya dawo wajensa kuma abin da kira wata bariya wato wannan kan da garkin da ke tsakaninsu akwai wannan mahada wasu sun ce ko a jordan ko kuma a sudan mutanen sudan suna cewa majma'un nilaini a waɗannan ƙoramu guda biyu wanda za ga kamar suna haɗuwa da juna amma kuma allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shamaki da kan da garki tsakaninsu babu yadda za a yi wannan ya cakuɗa da wannan idan ka wannan ka sha za ka ji shi gwanin daɗi da kuma garɗi mai daɗin sha idan ka ɗebi wannan ka sha sai dai ka furzar saboda tsananin gishiri da kuma zartsin da ke cikinsa duk wannan gwaninta ce ta Allah subhanahu Ta'ala da kuma hikima wajen halittar da ya yi fa bi rabbi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani abu kuke karyatawa ne daga cikin dangogin ni'imomin ubangijin abi hajjiril ma ko abi hajjizil ma almalih fil bihar wa ghairihima litahfadhakum min rawaih al allati tantiju min ar-rutubati wal aqdhari ولولا ذلك الملح في البحار وغيرها لفسد لكم هواء الدنيا allazi tatanaffasuna bihi yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala ta sanya ruwan gishiri-gishiri wannan mai zartsin duk da ba za ka iya shansa ba to amma wannan gishirin shi yake aiki wajen maganin ƙazanta da kuma dandakalar da ke ciki wanda ke samu wata hanyar arrutuba don shi da maganin wato gurbatar iska wanda kuke shaƙa da kuma sauran abubuwan da za ga idan an saka gishiri wannan abin ya kau kamar yadda mai magana yake cewa bilmilhi nuslihu ma nakhsha taghayyurahu fa kaifa idza milhu fasad ta hanyar gishiri muke adana abin da muke jin tsoron cewa zai gurbata yanzu misali ko fata idan an yi layya an fede fata ana so ajiye ta ɗan lokaci me yake sa mata gishiri yawwa kaga amfanin ga ko cikin kama idan ya hargitse akwai wani gishiri gishirin wani ne gishirin oga andrews ko kaga daga teku ake reriyo shi a kwaso kaga sai gyara maka ciki haka kuma miyarka da ake sa gishiri a cikinta da dai sauran amfanin gishiri kaga duk daga wannan ruwan zartsin ake kwaso wannan gishirin a tato shi a zo ya maka amfani ya kuma yi maka maganin cututtuka kala-kala malai ce walaula zalikal milh ba don wannan gishirin ba filbihar da ke cikin teku lafasa da lakum hawa wallahi da iskar da kake shaƙa ma ta gurɓata allah zai ta na bihi don haka dai ko da a zahiri kana ganin wannan ruwan ba shi da daɗin sha to amma akwai aikin da yake maka da sauran halittun Allah subhanahu wa ta'ala Ya يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان هكذا الله سبحانه وتعالى يتشغب بياني na dangin ni'imomi da kuma amfanin da teku take haifarwa musamman ga ɗan adam da kuma aljan da sauran halittu Allah ce ya kharuju min humal wal marja daga cikin waɗannan tekuna ko kuma koguna na duniya da kuke gani ko bayan ruwa na zahiri kuma daga cikinsu a duwatsu masu daraja masu alfarma da ake amfani da su wajen gine-gine da kuma wato samar da kayan karau da tangaran da gilasai duka daga waɗannan koguna ake samu waɗannan duwatsu masu daraja tun daga lu'ulu'u da irin su murjani waɗanda suke jajayen duwatsu ƙanana waɗanda ake yin kwalliya da ƙawa da su kamar da na faɗa ko dai tayil da ake yi ko ko duwatsu irin na murjani na adam mata ko kuwa kayayyakin karau irin na gilasai da da ake yi duk daga wato teku ake fito da su musamman kamar da Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari dangane da annabi Sulaimana da aljanu da suke yin iyo suke kutsawa ƙarƙashin teku abinda ake kira divers a halin yanzu ko diving wanda za a ga mutum ya shiga ƙarƙashin teku ya yi kwana da kwanaki ya shiga da wato a bututun iskar da yake shaƙa da kuma abincin da zai ci misali wata rana ina jin aikin hajjin da muka yi a 2006 a ƙarƙashin hukumar hizba ta kano da muka ji muka ziyarci hizba saudi arabia hayatul amr bil ma'ruf daga cikin wato abubuwa masu ban sha'awa shine suke gaya mana wani operation da suka yi operation boka bokanci duk da dai ba haka suka rada masa da larabcin ba da yadda suka dinga farautar bokayi da lalata tsafi saboda da an zo an yi wa mutum rikiya aljaninsa sai ce sihiri aka yi masa ina sihirin yake sai a ce an jefa shi a kogin maliya musamman waɗanda suke eh, zaune a jidda ko suke zaune a makka wanda suke kusa da kogin maliya ko irin su garin su kumfuza garin su sheikh Zaifi da irin yambo wanda dai kogin maliya ya zuwa iyaka da waɗannan garuruwa da an tambaya sai a ce sihiri ne ina sihirin yake an jefa shi a maliya to hukumar hizba ta saudiya ita shirya operation lalata sihiri ta dinga bin bokaye loko da saƙo har duk sun ɗauka a bidiyo da yadda boka yake tsiyarsa da yadda yake wato tsara sihiri da tsafi da sinadaran da yake amfani da su sai kuma ta je ta nemi izinin ma'aikatar harkokin cikin gida aka ba su wato kayan aiki kuma aka hada su da naval command sojojin ruwa na saudi arabia aka hada da malamai da sojoji aka shiga irin jirgin nan mai nutso mai iyo submarine suka shiga ƙarƙashin teku ko ƙarƙashin maliya sai da suka yi awa takwas. suna ta kwaso tarkace na sihiri da tsafi kala-kala ana fitowa ana lalatawa bayan allah suke ta samun lafiya saboda shi wato sihiri lafiyarsa ta gaba ɗaya a gano inda yake a lalata shi to don kara gano inda yake boka sai je ko ya cusa a cikin kabari idan ana so a kashe rayuwar mutum a mai da shi kamar matacce idan aka yi sihirin sai a je a tona kabari sai a cusa a ciki kamar yadda aka yi manzo Allah sihiri aka sa a cikin kwalba da burbushin gashin kansa aka samu wata rijiya aka shiga har cikin rijiyar aka ɗaga dutsen da ke ɗaure rijiya na can ƙasa aka cusa kwalbar a ƙarƙashin dutse a cikin rijiya in ba da wahayi ba ta za a gano wannan saboda haka mu ma yanzu da matsafa suke cin su babu baka da sihiri kala-kala da tsafi kala-kala muna fata Allah mana maganinsu masu rabo cikinsu kuma Allah shirye su to wannan fito da duwatsu masu daraja duk yana daga cikin halittar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya ce washe ya na kulla banna'in wa gawas akwai magina gini na garari a cikin aljanun da ke tare da annabi suleiman akwai kuma gawas waɗanda suke masu iyo da ninkaya masu shiga ƙarƙashin teku su ɗebo duwatsu masu daraja da sauran kayayyakin da wato aka adana su a tarihi da yawa akan jefa a cikin ruwa to amma kuma suna nan idan mutum yana kallon irin documentary film ɗin nan wanda ake shiga ƙarƙashin ruwa zai ga ana ta gano abubuwa kala kala kala kala kala wanda ba za su yi sa'adanu a ban ƙasa ba to duka dai wannan na daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban don haka wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin naku kuke karyatawa ai abi kasaratin ni'am min khalqil manafi' fil bahr wa taslitikum 'alayha Wa وإخراج الحلك أو الحلي an bi بغيرها shin kuna ƙaryata yawan ni'imomin Allah ta hanyar ƙirƙiro muku abubuwa masu amfani da ke cikin teku da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ku wajen sarrafa waɗannan abubuwa da kuma yin amfani da su da fito da duwatsu masu daraja wanda kuke yin kwalliya da kuma ƙawa da ado ko na gine-gine ko kuma kwalliya irin ta jiki musamman abin da ya shafi sarƙoƙi da duwatsu masu daraja na mata irin su murjani ko da yake yanzu murjani ya zama tsohon yayi ko <laughs> yawwa aha ya zama daraja ko kadara amma dai da za ga ai iyayenmu na dauri mace ta jera waɗannan duwatsu ta sa a wuya sannan ga haƙoran daham ana yaƙewa ana shu to haka dai duk wannan yana shi imam ubangiji sannan Allah ce Wala walahul jawaril munshi'atu وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر haka kuma Allah subhanahu wata'ala halittarsa ce kuma mallakarsa ce jiragen ruwa manya-manya waɗanda suke kai kawo a kan tekuna ko a kan koguna idan ka hange su daga nesa kal a'lam ka ce irin manya-manyan duwatsun nan ne da kake kallo su daga nesa yanzu idan ka hango wato duwatsu daga nesa za ga kama tsauni musamman manya-manyan duwatsu irin goron dutse ko da yake yanzu zaizaya da zagon yewa sun sa ya zama karami ko yana zama karami ma idan guraren da suke da duwatsu irin kamar dutsen jigawa ko irin su jos da ke filato ko irin su dutsen kwatarkwashi da ke zamfara da makamantansu manya-manyan duwatsu in ka hango su daga nesa to haka su waɗannan jiragen ruwa idan ka je a musamman tashoshin jiragen ruwa irin su tinkan island da port harcourt da sauransu a nan za ka ga cewar daga nesa in ka hango wani jirgin ruwa sai ka ce wani dutse ne ko wani tsauni ba wai kwale-kwale 'yan ƙanana da ake eh, su da su ba a manya-manyan jiragen ruwa jibga-jibgan nan waɗanda suke lodi wanda kamar yadda masana suke faɗa akwai jirgin ruwan da zai kwaso lodin da sai tireloli sun yi wata shida ba su gama sauke lodin ba ya kwaso kayan abinci ya kwaso mai akwai jirgin da zai yi wata shida a cikin teku bai zo bakin gaba ba Ba haka da yawan ma'aikatan irin wannan jirgin ruwan rayuwarsu kawai tafi da gidanka ce akwai makaranta a ciki akwai kasuwa a ciki musulmi daga cikinsu har akwai masallaci akwai hotel akwai wajen motsa jiki a ciki duka saboda sai ka yi wata da watanni kana cikin ruwa ka zama ɗan ruwa to kaga duk wannan horewa ce ta Allah subhanahu wataala shi yasa lokacin da yahudawa suka yi jirgin ruwan da suke jin yafi kowanne titanic har ma injiniyan da ya jagoranci kera wannan jirgi na titanic yake cewa yake wa jirgin kirari hazihi asafinatu التي la تغرق wala tuqhar jirgin ruwan da ba wanda ya isa dilmiyar da shi har ma ya barin zance ke cewa hatta Allah la yastatu ighraqa ya safina wai ko Allah bai isa ya dilmiyar da wannan jirgin ba wal iyadu billah inda jirgin ya taso daga Liverpool da ke Ingila zuwa a ah, Paris ko Paris da ke Faransa dauke da fasinjoji wajen dubu da dari biyar da sauransu da sauransu ana tafiya ana tabushasha ana casu ana rakashewa ashe ashe nan allah ya nuna musu karya suke yi ya je ya yi karo da iceberg irin mulmulallen dutsen kankaran nan ya fasa shi ba su sani ba cikin dare ruwa ya dinga sirɗaɗowa yana kurɗaɗowa to kuma ka san jirgin ruwa inda dai ruwa zai shigo ko ta kafar allura ne magana ce ta lokaci saboda haka wasu an ba su ga jirgi ya fara yin ƙasa ya fara nutsewa bayan da abubuwa suka yamuce to nan dai aka ta aikin ceto dama akwai ƙananan kwale-kwale aka fara fudda mata da ƙananan yara da sauransu da sauransu kafin ka ce mai jirgin ya yi lebur a ƙasan a ƙarƙashin teku to ire-iren waɗannan jiragen ruwan da wato suke manya-manya suke kai kawo wanda ba ma sa iya tafiya a kan ƙananan koguna sai manya-manyan tekuna irin na duniya uh, irin su atlantic ocean uh, da makamantansu dai to wannan ma duka baiwa ce da gwaninta ta Allah subhanahu wa ta'ala na yadda Allah ya hore muku jiragen ruwa manya-manya wanda kuma asalin ƙera jirgin ruwa daga wayi ba daga Allah ba Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo ya koya wa annabi Nuh yadda ake ƙera jirgin ruwa na farko wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir a ƙarshe sun zo suna isgilanci suna ya nuhu yanzu wa'azin baya ci ne aka koma kafintanci <laughs> iya shege kala-kala na masu yaƙi da gaskiya ce wai tun da wa'azi ya gagara yanzu an koma kafinta sai a koma isgilanci ana nuhu kafinta ya ce in taskaru min na fa inna naskaru min ku yi ta tsiya da izgilanci mu za mu rawa suka zo bayan ya gama kerawa malaika jibril yana nuna masa kaga civil engineering kenan ko abin nan ya gama sai suka je kuma duk wanda ya boshi iska zai kewaya sai ya je cikin kwale-kwalen sai ya shirga kashi a ciki Ta saboda tsawar iya shege? suka cika jirgin da kashi abin ya damu annabi nuhu ya kai kara wajen allah allah ya ba shi haƙuri ya ce da kansu za su zo su <laughs> wanke shi <laughs> to sai allah ya jarrabe su da cutar ƙazuwa ta zama annoba duk ta mamaye garin suka rasa inda za su sa kansu kasan ƙazuwa da fitina tsiya a sosa nan a sosa can a sosa turan nan wani ya je kashi sai ya zame sai ya faɗi da kashin ne ya taɓa shi kawai sai Allah sa sai ya warki a sai kai labari cewa shi ya samu maganin ƙazuwa menene aka ce kashin jirgin annabi nuhu to wannan ma sai ya je shi ma sai ya lakato ya shafa shi ma sai ya warki wannan ya je ya burgima ya warki wannan ya je ya burgima ya wanki haka dai suka ta yi bayan kashin ma ya kare aka ce sai mutum ya zo da ruwa sai ya wanke ƙurƙushin kashin da ya rage sai ya wanka sai ya samu lafiya da haka sai da suka wanke kashin da suka yi tas suka tsabtace shi <laughs> kasan Allah da iya <laughs> wato kamu da iya shiri jalla jalaluhu saboda haka dai wato al'amarin jirgin ruwa ko oceology ilimi ne mai zaman kansa wanda yake da ban sha'awa da kuma ban mamaki duka wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan duk waɗannan ni'imomi abitilkan ni'am min khalqi mawadi sufun wal irshad ila akhdhiha wa kayfiyati tarkibiha wa ijra'iha fil bahr tukadhibani am bighairiha shin da wannan ni'ima ta halittar wato sinadaran kera jirgin ruwa da kuma nusar da matafiya a cikin jirgin ruwa da yadda ake kera jirgin ruwa yanzu kai idan ka je ka fada sai ka nutsi can ƙasa ko idan ka jefa dutse sai ya nutse amma jirgin ruwa sai kwashi gari guda bai nutse ba wanda ne zai kwashi mutum dubu da ɗoriya kuma da kayansu da abincinsu da lodinsu da suke juyewa da ruwan shansu da man jirgin to jirgin da tirela za ta shiga ta yi kwana a cika ta makil a yi wata da watanni ana sauke lodi ka san ba karama kuma ba zai nutse ba da izinin Allah da ƙananan jirage idan miyagun kifaye irin su shak alkirsh sun so su kalaci kawai sai su doron magi sai su kifar da jirgin su cinye waɗanda suke ciki to amma yanzu jirage na zamani da irin yadda ake sanya farfela a ƙasa mai kaifin gaske ko kifi ya zo yana ƙoƙarin ya dandana za ta yayyanka shi ta yi masa kace-kace da ma irin yadda ake iya gane garin da za a je. duk calculation ne da kuma amfani da compass saboda idan ka shiga cikin teku ba maganar kusurwa gabas ko kudu ko arewa ko yamma babu saboda duniyar gaba ɗaya komawa take kamar kwai wal arda ba'da zalika da haha haka kuma in ka shiga jirgin sama kai sama nan ma ba maganar kusurwa gabas ko kudu ku babu duniyar haka za ga ta dunkule ta zama kamar faifai to duk ta hanyar wannan lissafi da wannan compass ɗin ake iya gane wannan jiha kaza sai dai ko in ta hanyar amfani da wata da taurari wabin najimi hum yahtadun waɗanda suka san wannan ilimin to duk wannan yana daga shi ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan duka wannan jerin gwanan ni'imomi Allah sai ya faɗi kuma ƙarshen alawa ƙasa kullu man alaiha Fan. Ai كل من على الأرض من الحيوان وغيره دكان أبن دكي بنك أسا كاراريني ne. متني ko aljani ne ko dabbobi ko ƙwari ko tsuntsaye da abin da yake ban ƙasa zai ƙare domin ita ma ƙasar za ta ƙare ai halikun sai ya halaka wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ne zai wanzu shi kadai da kuma wanda ya so daga cikin halittarsa ai wa yabqa zatuhu ta'ala ko wa tabqa zatuhu ta'ala fa huwa wahdahu al-azali al-abadi wa ma siwahu fa huwa makhluqun wa fanin ولا min من أعمال العباد إلا ما عمل Lillahi Ta'ala. zuljalali. jalali wal ma'ana duk abin da ke ban ƙasa zai ƙare idan ba zatin Allah ba duk da cewa Allah ba a ban ƙasa yake ba to amma don a nuna mana cewa Allah shine wanzajji sai kuma wanda Allah ya so daga cikin mala'iku kamar yadda Allah ya bayani a cikin suratu zumar idan aka yi busa cewa duk wanda yake sama da ƙasa zai mutu zai halaka illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya so to amma wanzuwa ta gaba ɗaya a ƙarshe dai Allah shi kaɗai ne wanzajji domin dukkanin abin da ba Allah ba abin halitta ne kuma kullu nafsin za'iqatul maut babu abin da zai wanzu kuma bayan wato halitta ta mutu sai ayyukan bayi waɗanda suka yi domin Allah zuljalali ma'abocin girma da ɗaukaka wal ikram kuma ma'abocin karamci lil mu'minina ga bayinsa muminai bi an umihi alaihim ta hanyar ni'imomin da yake musu subhanahu wa ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa ya ku mutane da aljanu abitilkan ni'am min baqa'i rizallahi wa fana'il kulli an bi ghairi zalik wa fihi targhibun shadidun lil qiyami bi talabi ma fihi ridallah aw ridar rabbi tabaraka wa ta'ala shin da waɗannan ni'imomi na wanzuwa ta ubangiji da dasa subhanahu wa ta'ala da ƙarewar dukkanin sauran halitta kuke ƙaryatawa ko da me wannan aya ta ƙunshi kwaɗaitarwa dangane da yin abu domin Allah da kuma yin abin da zai wanzu ko da bayan ran mutum daga wannan duniya now يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله يسأله من في السماوات والأرض dukkanin halittun da ke sama da kuma waɗanda suke ƙasa wato suna tambayar Allah suna roƙonsa biyan buƙatunsu. kulla yaumin huwa fi shan don haka a kowace rana Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin sha'ani na gudanar da al'amuran halittarsa a sama ko a ƙasa ayyan tiku au hal ma yahtajuna ilaihi min alquwwa ala al'ibadati wal rizqi wal maghfirati wa ghairi zalik ma'ana bayi suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala na bukatunsu na neman kuzari da kwari a wajen bautar Allah da kuma neman arzikin da za su rayu da shi da neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala da dai sauran dangin bukatu in kana so ka san haka ka je ɗakin ka'aba ka ga lokacin da wani yayyayyayya kwane na dawafi yana fita kuma za a Cullo wani shi kuma lokacin zai fara awa 24 nan babu lokacin da za ka rasa ɗan adam yana zagaye wannan ɗaki sanda wani ya gaji sannan allah zai cullo wasu ko ruwa ko rana ko sanyi ko dare ko rana ba ka rasa mutanen da ke zagaye wannan ɗaki wasu na ɗawafi wasu na sallah wasu na zikiri wasu na sa'ayi haka bayan kewa haka kuma takwaran ɗakin ka'aba da ke sama ta hudu baitul izza shi ma mala'ikun da ke ɗawafi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kullum mala'ika dubu saba'in ne suke zagaya baitul izzati da ke sama ta hudu daura da ka'aba kuma idan sun tafi babu wanda zai dawo ko mutum da ai ko mala'ika guda daya ba wanda zai dawo har abada mala'ika dubu saba'in a sati daya mala'ika nawa kenan 70 times 7 na kenan miliyan hudu da dubu dari tara a sati kawai suke zagaye ɗakin allah da ke sama baitul izza wata ɗaya ka zo shekara ɗaya ka gani kullum saboda haka wato wannan yana nuna mana girman allah subhanahu wa ta'ala da yadda yake gudanar da bukatun bayinsa yas'aluhu man fi samawati wal ard waɗanda ke sammai ko waɗanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa kowa da bukatarsa kowa yana roƙon Allah kamar da hadisin ƙudusi wanda Abu Dharr al-Ghifari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga Allah jalla jalaluhu cewa lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni ko fasa'alani kullu wahidin mas'alatahu har zuwa ƙarshen hadisi da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su haɗu su tattaru a waje guda kowa ya roƙi Allah bukatarsa kuma Allah ya biya wa kowa bukatarsa ya ce ma na ƙasa zalika mimma indi babu abin da zai ragu ko ya samu tawaya daga abin da ke waje na in ji Allah illa kama yin ƙusul mikhyatu idza udkhila al-bahr sai fa idan an tsoma allura a cikin teku ai za ta fito da danshi ko to in wannan abin da ta fito da shi ya ragi tekun to kamar hakan Allah biya wa kowa bukatarsa tun daga kan annabi adam har ya zuwa malam na ƙarshen duniya inna hadha la rizquna ma min nafa'at ay Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah na azarta wanda ya ga dama ba tare da iyaka ko adadi ba ai idan kaga za a yi kyauta ko sadaka ana irgawa ai akwai talauci da ko dai matsolantaka amma wanda ya kai abin na ai kawai da ya zira dumbuzo yake dumbuzo ya bayar kai ka je ka irga don haka Allah subhanahu ta'ala baya bacci kuma baya hutu yas'aluhu man fis samawati wal ardi dukkanin waɗanda ke cikin sammai da ƙasai suna roƙonsa kulla yawmin huwa fi don haka kowace rana kowace awa kowane minti kowane sakan Allah yana cikin wani sha'ani da kuma wani lamari na bayansa an yuzhiruhu ala wifqi ma qaddarahu fil azal min ihya wa imata wa izaz wa idlal wa igna wa idam wa ijaba wa ita isail, wa ghairi zalik ko dai Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin sha'ani na wato bayyana abinda ya zartar tun fil azal na rayarwa ko na matarwa ko na ɗaukakawa ko na ƙasƙantarwa ko na wadatarwa ko na talautarwa ko na amsa buƙat haka koyaushe fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani abu ne kuke ƙaryatawa daga cikin ni'imomin ubangijinku abi hadha tadbir al'azim an bi ghairihi min ni'am shin da wannan gudanar da al'amuran bayin kuke inkari ko ko da sauran wani abu na ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala la nukadhibu bi shay'in min ni'amika ya rabbana wa hamdu wa lakal shukur. wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin